Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa BOH karkashin sa tv daga nan birnin tehran fara watsa shirye sa na daren yau asabar kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kama ku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau biye da shi akwai muryoyi masu sauraro daga nan sai kisoshin rayuwa daga nan sai shirin na tarbiyyar iyali shirin mu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu masu sauraro yanzu kuma ga abdullahi sali usman katsina ya shigo tare da shirin nasa na kokun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar bakwai ga watan nuwamban shekara ta 2020 daidai da 21 ga watar biyu a wannan shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata rana irin ta yau wato bakwai ga watan nomba na shekara ta 1987 zainal abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba zubar da jini ba a kasar tunisia inda ya kifar da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun yancin kai daga mulkin mallaka na turawan faransa a kasar wanda ya hau kan wannan mulki tun a cikin shekara ta 1956 bayan ya kauda tsarin sarauta a kasar ta tunisia yana da kansa a matsayin shugaban kasar a shekara ta 1975 sannan daga baya ya samu sauya kundin tsarin mulki na kasar ta tunisia wanda ya ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa Burkiba ya share shekaru 30 yana mulki a kasar tunisia kafin a yi masa juyin mulki wanda zainal abidin bin ali jagoranta inda shi ma ya ɗare akan shugabancin kasar ta tunisia daga ranar da ya jagoranci jin mulkin wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta da bakwai har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa wato 14 ga watan janairun shekara ta 2011 inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma mahukuntan kasar suka bashi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwarsa a can kasar har zuwa ranar rasuwarsa wato biga watan satumban shekara ta tara yana da shekaru 83 a duniya. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1956 a kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suwiz a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce dai ta taka gagarumin rawa wajen shiga tsakani wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin an fara yakin mashigar ruwa ta suwiz ne banda isra'ila ta mamaye wani yanki na sina a arewacin ƙasar masar hakanan kuma sojojin ingila da faransa sun kaddamar da hare-hare a mashigar ruwan sakamakon matakin da shugaban kasar na lokacin ya dauka na haramtawa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashiga. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe 6:50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz goma sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon najeriya nijar kamar chadi burkina faso da kuma togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana a kan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 madala abdullahi salisu usman katsina kenan dauke da shirin nan na kokun son yanzu kuma ga mushtaba adam dauke da labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ya nuna fatan ganin cewa gwamnatin amurka mai zuwa ta koma aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta daga da yarjejeniyar nukiliya sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kame falasinawa da dama tare da yanta gama da samari a yammacin kogin jordan saudiya ta rage farashin danyen man fetur da za ta sayar a kasuwannin asiya da wasu sassa na duniya a watan disamba mai zuwa tun ga cikakkun labarun shugaban ƙasar iran dr hausan rauhani ya ce muna fatan ganin gwamnatin amurka mai zuwa ta koma aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta dangane da yarjejeniyar nukiliya shugaban kasar na iran wanda yake magana a yau asabar a yayin taron cibiyar faɗa da cutar corona ya ci gaba da cewa muna fatan ganin cewa waɗanda suka ba wa iran takunkumi su fahimci cewa abinda suka yi kuskure ne da bai zai sa su cimma wata manufa ba bugu da ƙari shugaban na ƙasar inan ya yi fatan ganin cewa shugabannin na ƙasar amurka sun ɗauki darussa daga abin da ya faru a cikin shekaru uku da suka kakaba wa irin ɗin takunkumi saboda su koma aiki da dokokin ƙasa da ƙasa shugaba hassan rahani ya ci gaba da cewa a cikin shekaru uku na bayan al'ummar iran ta yi tsayin daka wajen fada da yakin ta'addancin tattalin arziki da aka kakaba mata sannan ya tabbatar da cewa al'ummar ta iran ɗin za ta ci gaba da yin tsayin daka da turjiya akan wannan tafarki ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta zargi amurka da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta labanan ta bayyana cewa takunkumin da amurka ta ƙaƙaba wa shugaban jam'iyyar tayyar watsani lahore tsoma baki ne a harkokin cikin gidan ƙasar a wani bayani da kungiyar ta hezbollah ta fitar da madaicen jiya juma'a ta ce amurka ita ce babbar mai renon 'yan ta'adda da tsatsauran ra'ayi a duniya hakanan kuma ita ce mai kare gwamnatocin kama karya waɗanda suke gurɓatattu masu cin hanci da rashawa don haka ba ta da bakin faɗa akan cin hanci da rashawa a duniya a jiya juma'a ne dai babban baitul malin amurka ya sanar da kakaba wa shugaban jam'iyyar tayar watsani lahore ta labanan jubran basil kukume bayanin na hezbollah ya ci gaba da cewa amurka tana amfani da dokokinta na cikin gida da suka kunshi waɗanda take kira na faɗa ta'addanci domin shimfiɗa ikonta a duniya baki ɗaya tana kuma yin amfani da waɗannan dokokin ne akan duk wata ƙasa ko wani mahaluki mai 'yanci da bai miƙa wuya ga manufofin amurkan ba ƙungiyar ta hezbollah ta ce tana tare da ƙungiyar yar watsani hur da shugabanta sannan kuma ba ta amince da wannan takunkuman na zalunci ba to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kame falasɗinawa da dama tare da yin taho gama da wasu samarin a yammacin kogin jordan sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki a daren da ya gabata a yankuna daban-daban na yankin yammacin kogin jordan kamar kuma yadda a safiyar yau asabar suka hito gama tsakaninsu da samarin falasɗinawa majiyar falasinawa ta bayyana cewa an yi taho gama tsakanin 'yan sahayoniyar da kuma matasan falasinawa a sansanin 'yan gudun hijira na kalandiya da ke daura da birnin kudus kamar kuma yadda 'yan sahayoniyar suka yi kutse cikin gidajen mutane tare da yin awon gaba da wasu a yankin alkhalil kuwa sojojin makiya ɗin sun kutsa cikin garin bait khalil da motocin yaƙi tare da firgita mazauna cikinsa a can garin nablus ma dai sojojin na 'yan sahayoniya sun kame samarin falasina hudu a kusa da matsugunin yahuda 'yan share huri zauna wani rahoto na falasina da ofishin kungiyar hamas ya shirya ya bayyana cewa a cikin watan oktoba kawai 'yan sahayoniyar sun kutsa cikin yammacin kogin jordan har sau da biyar. kasar saudiya ta rage farashin ɗanyen mai na fetur da za ta sayar a kasuwannin asiya da wasu sassa na duniya a watan disamba mai zuwa kamfanin man fetur na saudiya aramco ya sanar da cewa ɗanyen man fetur ɗin da za a sayar a kasuwannin asiya a cikin watan disamba mai zuwa zai samu ragin Senti goma wato kaso ɗaya cikin ɗari na dala amurka guda har ila yau kamfanin ya yi wa masu sayan man nashi daga arewacin turai ragin dala ɗaya da santi arba'in masu sayan man fetur din na saudiya a cikin watan disamba a kasar amurka za su samu ragin da ya kai santi 85 to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kinan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskoki daban-daban na siyasa ne zamantakewa ko tsaro da dai sauransu inda mukan ji mahangar masana da suke bayani da kuma fashin baki a kansu shirin namu ne yau da Allah zai dubi ne akan batun zaben da gudanar a kasar amurka wanda har yanzu ake ci gaba da jiran sakamakon zaben bayan badakalar da ta kunno kai a lokacin da aka fara fitar da bayanai na sakamakon zaben daga jihohi daban-daban na kasar amurka baya ga haka kuma za mu je mahangar masana akan wannan batu na zaben da gudana a kasar ta amurka da kuma mahanga ta siyasa dangane da tsarin da ke tafiyar da kasar ta amurka wanda kuma ya ginu ne akan siyasa ta musamman da ake tafiyar da shi ba tare da la'akari da jam'iyyar da ke mulki ba sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. ranar talata ta gabata ce dai a gudanar da zaben shugaban kasar amurka wanda kuma har yanzu ana ci gaba da jiran sakamakon zaben wanda dukkanin 'yan takara biyu na jam'iyyar republican wato donald trump kenan da kuma na democrat joe biden suka fafata da juna kuma kowannensu ya yi zaton samun nasara duk da cewa sakamakon yana nuna cewa joe biden na jam'iyyar democrat shine kusan ke da sa'a da kuma alamun samun nasara da kuma shugaban kasar ta amurka donald trump wanda dan takarar na jam'iyyar republican ya ke amincewa da yadda yanayin ƙidaya ƙuri'un ke gudana inda yake zargin cewa ma an tafka ma kuɗi a zaben ko ba zai taɓa amincewa da sakamakon ba inda ya tabbatar da cewa kotu ce kawai za ta raba su wannan lamari ya jawo cece kuce a kasar ta amurka inda ma za a iya cewa kusan wannan matsaya da donald trump shugaban kasar ta amurka ya dauka tana neman ta raba kan al'ummar kasar amurka zuwa gida biyu to dangane da wannan batu na zaben kasar amurka da ma yanayin tsarin siyasar kasar ta amurka da yadda ake tafiyar da shi din muna tare da dr ilharun muhammad masani akan harkokin siyasa ta kasa da kasa daga tarayyar najeriya Dr. ya ake kallon wannan yanayi da ake cike a kasar ta amurka kuma wani karin bayani za a mana dangane da shi wannan tsari na siyasa a kasar amurka da yadda ake tafiyar da shi To ita siyasan amerika tana da sarƙaƙiya ne sosai zai yi wahala farar ɗaya kowace siyasa ne ka ce ga jam'iyyar da za ta ci zaɓe amma akan yi harsashe daga take-taken masu takara da kuma irin yadda suka yi mulki a baya in suna so su ci gaba kamar ƙasan Amerika, shekaru masu yawa manyan jam'iyyun guda biyu da aka sani suke kafa gwamnati jam'iyyar democrat ko kuma republican zai yi wahala wata jam'iyya daban ba waɗannan ba su kafa ainihin gwamnatin da suke da shugaban ƙasa to kuma yanayin siyasan amerika za ka iya cewa su tsari ke ci gaba tsari ke tabbata wanda ba zance na ɗan takara ba ne ko wata jam'iyya jam'iyyun kusan abu ɗaya ne ai in ka ɗauki siyasan amerika kamar shekara hamsin da suka wuce abubuwan da gwamnatin amerika take na hulɗa da ƙasashen waje na hulɗoɗin soja na shiga ƙasashe na yanayin hulɗar tattalin arziki da kamfanoni da suke fitowa daga amerika su je ƙasashen duniya da yanayin mu'amalan amerika da ƙasashen duniya ba wani bambanci tsakanin cewa wannan gwamnatin ta democrat ne ko wannan gwamnatin ta republican ne duk abu ɗaya ne musamman kuma abin da ya shafi gabas ta tsakiya ko kuma nahiyar afirka ko kuma majalisar ɗinkin duniya duk abu ɗaya ne ko kuma abin da ya shafi yaƙi ko abin da ya shafi shiga ƙasashe ko rusa ƙasashe ko kuma hulɗa da tattalin arziki ko kuma amfani da manyan bangarorin majalisar ɗinkin duniya asusun ba da lamani ko kuma bankin duniya ko kuma asusun ƙayyade iyalai ko kuma a ce asusun kula da yanayi duk abu ɗaya ne yake tafiya abin da wancan ya yi da wani ya zo daga wata jam'iyyar siyasa a kai zai ɗora sai dai yanayi ya bambanta kamar yadda trump ya zo yanzu ya zama wani daban bambancin a nan shine ba a taɓa shugaban ƙasa mai katobara mai yin duk abin da ya faɗo masa kawai ya yi ko ya faɗa ba ba tare da zurfafa tunani ba sai a wannan zubin na republican ta wani fanni suna da abubuwa da yawa da tsohon shugaban ƙasar america wato ronald reagan sai dai shi wannan inda ya fita daban da yake hanshaki mai kuɗi ne to wannan kuɗin da yake da shi ya ba shi dama ya yi wasu abubuwa na isa na izgilanci na gadara dan tsakanin nan yanayin maganganunsa da inda yake shiga yake fita ya warware matsayinsa na farko shekaran farko da ta biyu a mulkinsa in kai la'akari da matsayinsa a baya ai matsayinsa shine cewa shi ba ruwansa da wani, wani jinsi inda dai ba bature ba kuma ba ruwan shi da wani addini in ba addininsa ba kuma ba ruwan shi da wasu jama'a in ba jama'ansa ba to kaga ba a taba shugaba da ya zo da karbilanci da wariya da kiyayya muraran a fili ba kamar shi wannan trump din ya ɗauki matsalar wannan corona kaga shi ma ya ba da kafa so kaga shi ma yadda ya fuskanci wannan shi ma yana da tasiri duk da cewa dai donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican na ƙasar ta amurka shine shugaban ƙasa to amma tun kafin lokacin gudanar da wannan zabe wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta republican suka fara juya masa baya da hakan ya haɗa hadda wasu daga cikin manyan sanatoci na jam'iyyar tsohon ɗan takarar shugabancin kasar amurka na jam'iyyar republican wato mitt romney wanda ya kara da barack obama a wancan lokaci wanda kuma a halin yanzu dan majalisar dattawa ne karkashin inuwar jam'iyyar ta republican mai mulki ya yi kakkausar suka akan shugaban kasar ta amurka donald trump saboda zargin tafka magudi da ya yi da kuma cewa 'yan jam'iyyar democrat din na kokarin sace zaben ya ce donald trump yana da hurumin gabatar da bukatar a sake kidar ƙuri'u ko kuma a gudanar da bincike dangane da zargin magudi da magoya bayan sa suke yi akan wannan zaɓe to amma kuskure ne ya ce an yi magudi ko kuma an yi satar ƙuri'a ya ce yin haka zai iya matukar illa ga 'yanci da ake da shi a kasar ta amurka ta fuskacin siyasa da ma duniya baki daya yayin da kuma zai iya ma hukumomi na demokuraɗiyya zagon ƙasa da haifar da matsaloli a yanayin ƙasar to koya ta yake kallon wannan matsaya ta donald trump da kuma irin yanayin da aka samu kai a cikin ƙasar ta amurka hatta tsakanin 'yan jam'iyyar ta republican da kuma ga alama hakan zai iya masa illa ta yadda kila zai iya riba da mulkin da yake ci gaba kasancewa a kansa yana daga cikin hikimomin yahudawa ko kuma masu ƙoƙarin mallakan duniya gaba ɗaya suka fito da tsari manyan jam'iyyu masu ƙarfi guda biyu haka siyasan take a amerika haka siyasan take a ingila da ƙasashe da yawa a turai in ka karkato ƙasashe masu tasowa irin najeriya ma jam'iyyu biyu ake ƙoƙari idan waɗannan suka yi mulki aka koka sai a ba wasu idan wasu suka karba aka yi rashin sa'a sai su fi waɗancan lalacewa to haka aka raba duniya ake tafiya duk hikima ne na yadda za su ci gaba da danna duniya da mamaye ta wannan zaɓe da ake jiran sakamakonsa na waye zai shugabanci ƙasar america jam'iyyar democrat ne ko republican tsakanin 'yan takara biyu joe biden da kuma donald trump to ko ma waye ya ci wannan zaben mai nasara a wannan zaben ita ce yahudin isra'ila saboda duk ita ake mai hidima jam'iyyar wanda trump ya karba mulki a hannunta wato democrat wanda barack obama ya jagoranci gwamnatin ai bai bar gwamnati ba sai da ya sa hannu na taimaka ma yahudin isra'ila ko trump da ya zo ya dora akan wannan ne a gani kuma me trump yake yi lokacin trump ne aka yi abubuwan da ba a taba yi a tarihin yahudu ba akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa birnin kudus na palestinawa ne amma trump da ya zo ya mai da ofis ɗin jakadancin ƙasar amerika ya ɗauke daga birnin tel aviv ya kawo birnin kudus wanda kaga ba haka abin yake ba kuma ya ba yahudin isra'ila dama su ta mamaye kasashen falasɗinawa su ta gina gidaje wanda akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da aka yi cewa waɗannan gidaje haramtattu ne kuma abin da isra'ila ke yi haramun ne amma an kasa ɗaukan mataki kuma ai kowa ya san irin ɗasa wanda trump yake yi da netanyahu to haka ma barack obama haka ma duk shugabannin amerika ai ba wanda ya isa idan isra'ila ta gita kara ya tsallaka kuma shi joe biden ai ya faɗa ya ce ai shi alfaharinsa ne a ganshi a isra'ila cewa isra'ila nashi ne shi kuma na isra'ila ne to ai abin da trump yake yake saboda haka wannan zaɓe kowa ya ci masu nasara su ne yahudin isra'ila su ne maji daɗin amerika kuma duk abin da amerika take su ne kuma suwaye masu ƙarfin faɗa aji a ƙasar america suwa ke da bankuna suwa ke da gidajen kuɗaɗe suwaye suke da kamfanonin kafa watsa labaru rediyo talabijin da jaridu ai yahudawa ne sai abin da suka tsara ma america dole a bi to a yanzu haka dai kasar ta amurka ana cikin wani yanayi ta fuskacin siyasa inda wannan mata inda wannan matsaya da donald trump ya dauka ta kawo babban sabani a tsakanin al'ummar kasar da kuma hatta tsakanin jam'iyyarsa yayin da sauran kasashen ketare kuma suke ci gaba da zira ido domin ganin abin da zai faru inda hatta wasu daga cikin kasashen turai musamman kasar jamus ta fito ta nuna rashin jin daɗinta dangane da kalaman da donald trump da magoya bayansa suke yi dangane da makomar zaben na kasar amurka sai allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu ɗauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dr el haruna muhammad da ya kasance tare da mu masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga najeriya ne don jagorancar gamar gabatarwa abdullahi salihu ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin na muryoyi masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne na yau da kullum shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran wurin Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada Yusuf Madatte da Magaran akwai Babaye Lefe da Magaran Babaye Gambo Tumniya da Magaran Zaniya da alifetifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alifetifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumal ba zan manta da hajarin asuba kahima safko ina muku fatan alkari radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na radio ph murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to yau ina so ku bani dama dan gaishe gaishe kamar su ilyas yakub jigawi ta dau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliya ya jafar inguru su ibrahim lara gabta su ado salati goma annabi rijau shugaba iliya mai kanti da shai garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram babaye gambo da magaram baba lefe shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tare da ringin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isufu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarma mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba ya haske da ƙarshe ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da mijin fure nijar na gode. da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. ga shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastanar rastar na shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraron kisar mu ta yau ita ce ta haihuwar annabi musa salam annabi musa salam yana daga cikin manya-manyan annabawan allah kuma manzanni allah ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma fiye da ɗari da ashirin. Kisar annabi Musa salam ita ce kisar annabawa mafi tsawo a cikin alkur'ani mai girma. annabi yakub salam da 'ya'yansa sun kaura zuwa kasar masar a lokacin da annabi yusuf salam ya sami iko a kasar har ila yau 'ya'yan annabi yakub salam su ne ake kira bani isra'ila sun zauna a kasar masar na lokaci mai tsawo suna jin daɗi amma bayan wani lokaci kibdawa kabilar fir'auna sun fara kaskantar da su bani isra'ila kuma suna wulakanta su a irin wannan halin ne da aka haifi annabi musa salam a cikin su kafin haihuwarsa dai fir'auna ya bada umarnin a yanka ko kuma a kashe duk duk 'ya'ya maza wanda ake haihuwa a cikin bani isra'ila don haka a duk ranar allah sai jami'an tsaron fir'auna sun bi gida-gida suna neman 'ya'ya maza da aka haifa a cikin bani isra'ila a kashe su a ranar da aka haifi annabi musa salam sai mahaifiyarsa ta sulale ta fita daga cikin gida tare da shi daga nan sai allah ta'ala ya umarce ta ta sa shi cikin akwati ta jefa shi a cikin kogin nilu ta bar ruwa ya tafi da shi sannan ya yi alkawalin cewa zai mayar mata da shi bayan ta jefa shi cikin kogi ta umarci diyarta yayar annabi musa da ta tabi akwatin don don ganin inda za ta je daga nan sai ruwa ya kori akwatin har zuwa gidan fir'auna a lokacin da matarsa asiya ta ga akwatin sai ta bukaci a kawo mata shi da ta ga jaririn sai allah ya jefa son shi a cikin zuciyarta daga nan sai ta bukaci fir'auna kada ya kashe shi kamar yadda yake kashe 'ya'ya maza daga bani isra'ila daga nan sai annabi musa salam ya ƙi shan nono ko kuma madarar sauran mata har sai da yar uwarsa ta je ta kawo musu mahaifiyarsa sannan ya fara shan nonon mahaifiyarsa suna biyanta don ba su gane cewa ita ce mahaifiyarsa ba da haka kuma annabi musa salam ya girma a gidan fir'auna ya tashi da halaye masu kyau kuma mutane suna son shi suna kuma girmama shi sai dai wata rana ya ga wani bakibte yana azabtar da wani dan danginsa bani isra'ila sai mutumin ya nemi taimakonsa inda annabi musa salam a cikin fushi ya yi masa duka guda sai ya mutu sai kwana guda bayan bayan haka sai kwana guda bayan haka ya faru sai kuma kwana guda bayan haka ya faru ya sake ganin wani bakibde yana azabtar da wani daga cikin danginsa sai mutumin ya sake neman taimakonsa a nan ne sai bakibden ya cewa wa annabi musa shin musa kana son ka kashe ni kamar yadda ka kashe mutum a jiya ba a daɗe ba sai wani daga cikin mutanensa ya zo yana gaya masa cewa ya gudu ya bar gari don manyan gari suna neman sa dangane da kisan da ya yi a jiya da haka kuma annabi musa salam ya fice daga kasar masar ya kama hanyar madiyana da ya isa can ya zauna a ƙarƙashin wata itaciya yana hutawa yana jin yunwa amma ba inda zai je kusa da wurin akwai inda ake shayar da dabbobin ruwa ya ga mutane suna shayar da dabbobinsu amma akwai wasu 'yan mata guda biyu suna zaune a gefe suna jiran mutanensu su kare sannan su masu shayar da dabbobinsu sai annabi musa ya tambaye su me yasa ba sa shayarwa sai suka ce ai su mata ne babansu kuma tsoho ba za su iya shayarwa ba sai mutanen nan sun kare shayarwa daga nan sai annabi musa ya shiga cikin mutanen ya ɗebo ruwa ya ba wa dabbobinsu daga nan suka koma gida suka gaya mahaifinsu abin da ya faru ba a daɗe ba sai ga ɗaya daga cikin matan ta dawo ta ce masa babanmu yana kiranka don ya saka maka kan aikin da kai mana da annabi musa salam ya shiga gidan annabi shu'aibu mahaifiyan wa'annan 'yan mata biyu sai ya faɗa masa irin halin da yake ciki annabi shu'aibu alaihi salam ya ce masa kada ka damu ka zauna tare da ni ya kuma buƙaci masa kiwon dabbobinsa na tsawon shekaru takwas zuwa goma sannan zai bashi ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya aura annabi musa alaihissalam ya amince ya kuma fara aikin kiwo a gidan annabi shu'aib alaihissalam masu sauraro saboda kurewan lokaci anan zamu dakata sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu da karashin wannan isar a halin yanzu tahir ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum warahmatullahi barakatu. madala yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyyar iyali tare da awal kunya tarbiyyar iyali da 24 na saurari salamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awul kunya na saba gabatar muku da shi a cikin yan watannin da suka gabata da fatan Allah jin daɗin shirin da ya kamata wanda kuma yake zuwa daga radion BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran shi dai wannan shiri tarbiyyar iyali shiri ne da ɗan gurungun ɗinsa yake bayanin tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci. kar dai a gaji har Allah yau dai barka mu saka taduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali cikin wannan shirin ma za mu dora ne kan waccan doguwar hirar da muka faro da shehun malami muhammad salih lizari daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin hankokin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su amfana da shi malamin yana yi mana fasarar littafin imam zainul abidin ne dan imam hussein alaihi salam daga littafin risalatul hukuk wato sakon hakoki" da yake batun hakokin hannu allah ya yi yawa da su yamma malam zai ci gaba ne da yi mana tafsirin hakokin hannu yan uwa masu girma yan uwar imani tare da godiya ga allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai mahalaccin kowa da komai yau ma gashi za mu dora a inda muka tsaya muna cikin bayani imani ne a haƙƙin hannunka a kanka kai ɗan adam a kai ne za mu ɗora wajibi ne mu san cewa annal imam alaihi salam arada li ya yadaini alal insan maulana aliyu zainul abidina imami ma'asumi alaihi salam ya kawo mana ya mana ishara ya mana manuniya akan haƙoƙin da suka rataya a kan ka kai ɗan adam dangane da hannunka hannunka ya mana bayanai dalla-dalla ya ce hannayenka kai ɗan adam suna da haƙoƙi a kanka tabbatattu wanda allah ne ya yanka musu wannan haƙƙi kuma dole ka kiyaye ya ce wa min hima allah huma fi ma haramahullahu ta'ala yana daga cikin haƙƙin hannayenka kai ɗan adam a kanka ni da kai da ke da ku da mu gaba ɗaya yana daga cikin haƙƙin hannayenmu a kawukanmu kanmu shine cewa mu kiyaye hannuwanmu mu kare hannuwanmu mu kame hannuwanmu kada mu shimfiɗa hannuwanmu kada mu miƙa hannuwanmu kada mu yi amfani da hannuwanmu a wajen aikata abin da Allah ta'ala ya haramta mana sai ya ce min nahbil amwalin nas min amwalin nas misali sata dukiyar mutane ɗaukar dukiyar mutane ka ɗauki dukiyar abin wani kaɗan ko mai yawa ba da izininsa ba ba da yardarsa ba haƙƙin hannayenka ne ka kiyaye su a duk rayuwarka ka zo ma Allah lafiya lau ba ka taɓa ɗaukar abin wani ba a cikin gari ko a dawa a ɓoye ko a bayyane ka kuma kiyaye hannayenka har ka koma ga Allah ta'ala ya zama ba kai itida'i alan nas bihima ka kiyaye hannayenka har ka koma ma Allah ba ka keta alfarmar wani ba abu nufi ba ka bugi wani ba da hannunka ba ka cuta ma wani ba da hannunka ba ka taɓa abin da bai halatta ba gare ka da hannunka matar da ba matarka ba ba ta halatta a gare ka ba ya zama hannunka bai kai gare ta ba dukiyar da ba dukiyarka ba ka kiyaye hannunka ya zama har ka koma ga Allah hannunka bai zo ga wannan dukiyar ba bai taba wannan dukiyar ba ka kiyaye hannunka har ka koma ma Allah ta'ala ba ka bugi dan wani ba ba ka bugi kowa ba wanda bai halatta ka buga ka kiyaye wannan to madalla muna karajin hankalin masu sauraro da kasa shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh a nan birnin tehran wanda yake ƙarshen hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayani wari-wari a hankokin hannu don haka ku biyo mu mu yaske malam ko kuma a'a kai iya kokarin ka ya zama baka taimaka ma wani da hannunka yadda zai cuta ma wani ba misali kada ya zama wasu azzalumai suna neman balla kofar gidan wani don su shiga su yi sata kai ba satar ka zo ba ba rawan kake ba amma ya zama da hannunka za ka taimaka musu a wajen balla wannan kofa a'a kai ba dan ta'adda ba ne Ba ka kashe kowa amma kada ya zama wasu na neman kashe wani ya gudu kai kai amfani da hannunka ka je ka kama shi ka miƙa shi ga azzaluman da za su cuta masa kar kai wannan kada ya zama da hannunka za ka rubuta ƙarya akan wani ɗan adam musamman jami'an tsaro wanda masu rubuta takarir kar ka yi amfani da hannunka ka rubuta abin da ba gaskiya ba kada ka yarda don neman biyan buƙatar wani ko gyara ma wani a sa ka kashe ka keta haƙƙin wani ina jami'an tsaron da ake ba su umarni ake ba su umarni su ɓata takardun wani bawan Allah su masa kazafi su rubuta abin da bai faɗa ba ina wa'anda ake sawa su ɗauki makami su bindige bayan allah ba gaira ba dalili kada ka yarda kai kada ka zan mai take haƙƙin bayan allah mai keta mutuncin bayan allah kuma kada ka zama a yi amfani da kai a wajen keta haƙƙin wani mahaluki a wajen zub da jininsa ko a wajen yi masa ƙazafi da ƙage ka rubuta abin da ba shi kenan ba bawan Allah ne ke neman haƙƙinsa amma ai amfani da kai a sa ka rubuta cewa dan ta'adda ne ba gaira ba dalili kai ko ka san ba dan ta'adda bane to kakka yarda kai wannan idan fa kai wannan to ka tabbata hannunka zai yi husuma da kai gobe tashin kiyama cewa ya Allah ka diba mini haƙƙina akan wannan bawa da ni ya rubuta abin da an na ƙarya wane da ya rubuta ma ya yi kaza har aka kama shi aka ɗaure shi shekara kaza ko wata kaza ƙarya ne bai yi ba Allah Allah ka bi mini haƙƙina kaga ba a zo a haƙƙin wanda ka zalunta ba tukunna wanda kasa aka ɗaure ba gaira ba dalili ba a zo a maganar wanda ka saci dukiyarsa ba ko kai kan raba shi da abinsa ba ba a zo a kansa ba a zo a kan wanda shi ka zo da jininsa ba a'a hannunka ma zai nemi haƙƙinsa a kanka me za ka ce ma Allah a wannan rana kai ka cuci hannunka ya rubuta abin da ba gaskiya ba kai ka cuci hannunka da shi ka ɗan fara ma ɗan uwanka harsashi ko ka soka masa wuka ko ka buga masa gora ina 'yan sara suka ina 'yan daba to mu fa cewa kafin a zo ma ga haƙƙin waɗanda ka cuta ma waɗanda ka zuba da jininsu waɗanda ka karkashe to wallahi hannunka ma zai yi husuma da kai gobe a gaban Allah ta'ala cewa yana neman haƙƙinsa da ka yi amfani da shiya a wajen keta alfarmar waɗansu hannunka zai yi husuma da kai gobe a gaban allah ta'ala cewa a bi masa kadin haƙƙinsa da shi ka yi amfani da shi ka yi amfani ka keta hijabin yar wani da shi ka yi amfani ka tsire yar wani har ka kai ga yin zina da ita shi hannun zai nemi haƙƙinsa kafin a zo haƙƙin ita wanda ka keta ma alfarma ka san da wannan ɗan adam ya subhanallah yan uwa na masu girma yan uwar imani yau ma dai ina ganin anan za mu takaita dan lokacin da aka ɗiba ma filin ya ƙare wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin to ga shi dai malam ya koro bayani lokacin ya sake yi mana irin halin nasa ku biyo mu zuwa shiri na gaba a mako mai zuwa a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zari malamin ahalul baiti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya ƙara masa lafiya a madadin radio bh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni a wani kunya da na shirya bayan na gabatar da ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki iko kaba yara manyan gobe ka yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai kyau madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirin na karshe wato afirka a yau tare da sunusi ina wunti Afirka a yau. Masu masu saurare ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin cin zarafin fursunoni ne musamman 'yan adawa a gidajen kurkukun ƙasar Masar da ni Sunusuwunti zan jagoranci daga gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kungiyar neman yancin bangaren shari'a a kasar masar a bayanin da ta fitar ta yi tir kan yadda ake ci gaba da samun bullar matsalar cin zarafin fursunoni da ake tsare da su a gidajen kurkukun kasar masar musamman fursunonin siyasa kuma kungiyar ta zargi lauyoyin gwamnati da suke kare mutane da ake zargi kan wani laifi da hada baki da jami'an tsaro wajen azabtar da mutanen da ake tsare da su a gidajen kurkuku sakamakon haka kungiyar Ƙungiyar neman 'yancin ɓangaren shari'ar ƙasar ta buƙaci ƙungiyar alƙalai ta ƙasa da ƙasa da ta ɗauki matakin dakatar da ƙungiyar alƙalan ƙasar Masar daga cikin ƙungiyar na ɗan gajeren lokaci a matsayin ladabtarwa. A wata ƙididdiga da cibiyar kare haƙƙi da 'yanci ta ƙasashen Larabawa ta gudanar ta watsa rahoton cewa yawan mutanen da ake tsare da su a gidajen kurkuku domin jiran shari'a a ƙasar Masar tun daga ranar uku ga watan Yuli zuwa disamban shekarar da ta gabata sun kai dubu goma sha shida da ɗari uku da tamanin da bakwai abdullahi ajjari ya bayyana wa shafin watsa labaran aljazira cewa ɗan uwansa ahmad ɗan shekaru goma sha biyar a duniya bayi da wata matsalar rashin lafiyar jiki ko na ƙwaƙwalwa kafin jami'an tsaron masar su kama shi watanni biyu da suka gabata kwatsam sai ya ji kira daga bangaren lauyoyin da suke kare mutanen da ake tsare da su kan zargin aikata laifi ana sanar da shi cewa dan uwan nashi bayi da lafiya sakamakon kamuwa da matsalar kwakwalwa da ta haifar masa da karkarwar jiki ta hanyar zuwa domin karban belinsa abdullahi ya kara da cewa ba zai iya tafiya domin belin dan uwan ba daga hannun jami'an tsaron kasar saboda ba zai amince da rahoton da za a a gabatar masa cewa tuni dama ɗan uwansa yana fama da matsalar kwakwalwa da ke haifar da karkarwar jiki ba saboda kafin kama shi tabbas lafiyan salau kuma bayi da masaniyar irin matakin da zai ɗauka musamman ganin mahaifinsu bayi zaune a cikin ƙasar ta masar har ila yau shaima'u ibrahim mai rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma lauya mai zaman kanta da take kare mutane da dama da ake tsare da su a gidajen kurkuku kan zargin nuna ƙin jinin gwamnati ta bayyana cewa mutanen da take kare su maza da mata suna fuskantar azabtarwa kamar yadda ake fyaɗe ga mata tare da tsare su cikin mummunan yanayi kuma a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati an kama har da ƙananan yara da 'yan mata shema'u ta bayyana wa shafin watsa labaran aljazira cewa jami'an tsaron masar ba su takaita da kama mutane da suka halarci zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kasar ba saboda sun kama har da sauran mutanen da suka tarar a kan hanya a lokacin samaman da suka hada da ƙananan yara da 'yan mata musamman waɗanda suke ɗauke da hotunan tsohon hambararren shugaban ƙasar marigayi muhammad mursi kuma koda a cikin wayar hannu aka ga hoton nashi inda aka tsare su a sansanonin soji tare da gana musu dangogin azaba ta jiki da ta ruhi ita kuwa ummu jihan taufik mahaifiyar khalid ashahad Dalibi a makarantar aikin gona ta asyut tana cewa jami'an tsaron masar sun harbi ɗanta da harshashin bindiga a kafarsa lamarin da ya janyo karyewar kafar a cikin jami'ar su ta asyut amma duk da haka aka tsare shi ba tare da kai shi asibiti ba domin jinya duniya har tsawon makonni uku ummu jihan ta ƙara da cewa Ma'aikatan lafiya ta ɗauki matakin matsin lamba kan jami'an tsaron ƙasar kafin suka amince aka kwantar da shi a asibiti kuma bayan nan jami'an tsaron sun matsa wa asibiti kan miƙa shi gare su domin ci gaba da tsare shi duk da cewa baya iya tafiya da kafafunsa inda daga ƙarshe jami'an tsaro suka yi awon gaba da shi ba tare da sun ɗora shi akan keken tura guragu ba a nashi bangaren babban daraktan cibiyar da ke sanya ido kan kare haƙoƙin ɗan adam ta masar haitham abu khalil ya gabatar da kissoshi masu yawa dangane da yadda ake azabtar da mutane da wahalar da ƙananan yara da 'yan mata a gidajen kurkukun ƙasar da kuma ofisoshin 'yan sandan masar da a wasu lokuta ake samun matsalar yin fyaɗe ga wasu daga cikinsu kamar yadda ake tsare mutane masu yawa a cikin ɗaki guda babu walwala abu khalid ya shaida wa shafin aljazira cewa matakin da jami'an tsaron masar suke ɗauka na azabtar da mutane ya shige haddin tunani saboda babu dokar da take sanya ido wajen kare haƙoƙin mutanen da ake tsare da su kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da majalisar ƙasar ta kare haƙƙin bil'adama sun yi gum da su, dangane da abubuwan da suke faruwa. Muhammad Saiful Islam mai rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma shugaban cibiyar Hisham Mubarak ta kare haƙƙin ɗan adam a Masar ya bayyana cewar suna da tarin rahotanni kan yadda ake azabtar da jama'a da gudanar da mummunar mu'amala gare su a gidajen kurkuku da kuma rashin kula da lafiyar fursunoni lamarin da ke kai ga mutuwar wasu daga cikinsu yana mai jaddada cewa a halin yanzu masar ta yi kaurin suna a fagen azabtar da fursunoni da musguna musu kuma lamarin har ya shige lokacin mulkin kama karya ta husna mubarak saiful islam ya kara da cewar an samu koma baya mai girman gaske a fagen kara haƙoƙin al'umma da 'yancin walwala a masar baya ga aiwatar da matakan cin zarafi da azabtar da jama'a da keta hurumi da haƙoƙin jama'a da ake tsare da su a kurkuku ko ofishoshin 'yan sanda jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar masu yaƙi da juyin mulki a ƙasar masar ahmad hussein yana cewa bayi mamakin yadda batun cin zarafin mutane ya sake dawowa a gidajen kurkukun masar bayan da gwamnatin nuna fin ƙarfi ta sake dawowa kuma cin zarafin ya kera na lokacin mulkin kama karya ta hussein mubarak yana mai jaddada cewa matakin ganawa mutane mummunar azaba musamman a wuraren tsare jama'a yana nuni ne da cewa lalle masu mulki sun sake ɗara kan karagar shugabancin ƙasar ce ba tare da ra'ayin al'umma ba kuma matakan wuce gona da iri suna ƙara kunno kai ne da nufin tsoratar da mutane kan fitowa zanga-zangar nuna rashin amincewa da gwamnati mai ci har ila yau ahmad hussein ya fayyace wa shafin aljazira cewa matakan cin zarafin al'umma da azabtar da jama'a a gidajen kurkuku suna gudana ce ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta masar da kuma shirin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar a wata sabuwa kuma gwamnatin ƙasar masar ƙarƙashin shugabancin abdul fatah al-sisi ta saki ɗaruruwa abubuwan fursunoni da ake tsare da su a gidajen kurkuku lamarin da ya janyo kace na ce a kafar sada zumunta a ƙasar babban kotun ƙasar masar a ranar talatan wannan mako ta ba da umarnin sakin mutane 416 da ake tsare da su kan zargin gudanar da zanga-zanga da tada tarzoma da suka hada da 'yan jarida masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuma ɗalibai lauyoyi da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a masar sun bayyana cewa mafi yawan mutanen da ake tsare da su ana zargin su ne da shiga cikin zanga-zangar ranar 20 ga watan Satumba bayan amsa kiran gudanar da zanga-zangar neman shugaban kasar Abdul Fattah al-Sisi ya yi murabus daga kan mukaminsa kan matsaloli da dama da suke faruwa a kasar tun daga shekara ta 2014 kuma daga cikinsu akwai waɗanda ake zargi da yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na miƙa tsibiran ƙasar biyu tiran da sanafir ga ƙasar saudiya kamfanin dillancin labaran faransa ya nakalto daga wani babban jami'in ma'aikatar shari'ar masar kan dalilin sake mutanen inda ya amsa da cewa saboda matakan kariya ne ba tare da ƙarin haske kan batun ba sai dai yana daga cikin dalilin bullar kace na ce kan sakin mutanen sharaɗin da aka gindaya musu cewa a kullum rana dole ne sai sun kai kansu ofishin 'yan sanda mafi kusa da su domin tabbatar da cewa suna nan ba su gudu ba kuma akwai yiwuwar ɗaukan matakin tsare su a ofishin 'yan sandan daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe lauyoyi da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa mutane kimanin dubu biyu ne aka kama a watan satumban wannan shekara a lokacin gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da matsalar talauci da fatara da suka addabi al'ummar masar a ƙauyuka da yankunan da suke fama da talauci musamman a birnin alkahira amma babban lauyan gwamnati mai shigar da kara a ranar 27 ga watan satumba ya sanar da sakin mutane 68 daga cikinsu kuma saboda suna ɗauke ne da lalura na nakasar halittar jiki ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a masar da na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa yana wuya al'umma ta fito zanga-zangar lumana a masar a cikin 'yan shekaru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 da masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga mustapha adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban kasar iran ya nuna fatan ganin cewa gwamnatin amurka mai zuwa ta koma aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta daga da yarjejeniyar nukiliya sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kame falasinawa da dama tare da yanta gama da samari a yammacin kogin jordan saudiya ta rage farashin danyen man fetur da za ta sayar a kasuwannin asiya da wasu sassa na duniya a watan disamba mai zuwa madalla masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku je mu dauki da sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu ta tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.